المبتدا والخبر في محل نصب على الحال أي والحال هو يبود هو يرجع إلى الرجل أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجد قرينة لأن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور وأقرب مذكور هنا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم مر فيل ماض رجل فائل على حرف جر النبي صلى الله عليه وسلم مجرور صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما إعراب تكون الجملة دعائية وهو يقول جملة حال فسلم عليه فسلم عليه sai مش sallama sallama yuqalu sallama idza qala assalamu alayka sallama alayhi idza qala assalamu alayka sallama idza qala assalamu alaykum wa sallam alaysa kadhalik fa sallama alayhi sai manzo Allah sallama falam yarudda alayhi bai amsa sallama ba shi ma yana da magana sai ke aikin da manzo Allah bai amsa ba watakila dan ya zama kafiri ne falam ya rudda alai sai ta har yanzu ina kan ina san da shi manzo Allah bai amsa gaisuwarsa ba musulmi da kafiri wa ne su kusa a ce manzo Allah yake amsa gaisuwarsa sai a nan za ka yi tawo da eh a yanzu matsalar sahara ba ta zo ba aiki matsalar baya ta sahara ba ta zo ba aiki قال أبو داود وروي عن ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد على الرجل السلام ها؟ يا أخي. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsari sai wani sahabi zai masa sallama manzo Allah bai ce masa komai ba sai da manzo Allah ya gama sai da da fa kaza yayi sai mama yake wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh haka kiya manzo Allah mai ce ba na sunna ambaci sunan Allah ne sai da tsari wannan haramun ne ko kuwa a tarbiya ake muna dan mu rigi abin da yake tarbiya mun gane ku ثم رد على الرجل الرجل نكرة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأولى قال مر رجل ونمت فسلم ثم رد على الرجل لو قال مر رجل ثم رد على رجل sai zama rajulun na farko daban rajulun na biyu daban amma sai ce rajulun na kira kuma an rajulu an na kira iza uhidat ma'arifa kanat ainin ula sai bi wannan kira iza uhidat na kira ita da tagayur wal ma'arifa iza uhidat ma'arifa wal ma'arifa iza uhidat nakira ماذا يدل على ماذا يدل ذلك عليه هو الذي في السماء وفي الأرض هل يحتاج التغير؟ لا لا لماذا؟ ايه ايه هو الذي في السماء إله ما معنى إله معبود وفي الأرض معبود معناه هو هو هو الثاني ذات النفس الأول والنفس الأول ذات النفس الثاني لأن القواعد الأصولية هي هو النحوية هكذا النكرة إذا وجدت معرفة كانت أين الأولى النكرة إذا وجدت نكرة اقتضى التغير إلا في قوله هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله لأنك إذا طبقت هذه القاعدة هنا المسألة كلها فقط ما فهمني؟ لم bai zama lam tabtan taghayyur eh an fahimta هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله هل تقتضي التغير؟ لماذا؟ لأن الله واحد والمعنى هو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود وليس معبودا آخر هو ذاته هو المعبود في السماء وفي الأرض انتهينا قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حسين بن المنذر أبي ساسان عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول alaysa kadhalik rajulun sai kuma aka ce anna حسين بن المنذر أبي ساسانة عن المهاجر بن قنصم أنه الضمير يرجع إلى من؟ مهاجر ابن قنصم أنه شيء أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال إني كريت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر أو قال على طهارة والإرن منزل الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق أجمعين yana fitsari wani zai gaishe shi bai amsa ba sai da ya gama sai je alwala yace ka kai hakuri lokacin da kai gaishe ban amsa ba a'a ba girman kai bane ba isa bane ba cika da batsewa bane ba wulakanci bane ko ɗaya ba ba na son na ambaci Allah ne sai na yi alwala shi yasa na kyale ban amsa maka ba sai da na zo na yi alwala na amsa maka ga cikakken yancin dan adam ba haka bane ga nassin hadisin ba annahu atan nabiyya sallallahu alaihi wasallama wa huwa yaqulu ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alhali kasancewa manzon Allah yana fitsari fa sallama alaihi sai ya gaida manzon Allah lokacin da manzon Allah ke fitsarin fa lam yarudda alaihi manzon Allah bai amsa gaisuwarsa ba bai amsa sallamarsa ba hatta tawazza har sai da manzon Allah ya gama ma'ana hatta izdaha min bawlihi fa tawadda aw tayammama sai da manzon Allah ya gama ba zai yi alwala kuma ana tsari ba aiko tun da aka ce sai da aka yi alwala ma'ana ya tazammanu ma'ana sai da aka gama tsari aka ji aka yi alwala ko ana cikin tsari aka yi alwala sai da aka gama sai sa'an aka yi alwala ثم اعتذر إليه ما معنى ثم اعتذر إليه ya kaddamar masa ya gabatar masa da mai uzuri ina mana gabatar da uzuri in ba haushe ne mai zai ce tambayar masa hanzari eh hanzari eh ana cewa yi masa hanzari kamar yayi da na gaishe ka baka amsa ba sai ni nayi ma hanzari na cewa kila kana kaza ne kana kaza ne a a ni da ka gaishe ni ban amsa ba ni ne maka hanzari akwai bambanci ba haka bane ka ma mutum abin da kake gani ka yi masa kuskure shi kansa sai mutunta kace wata kila bai ji bane watakila yana kaza ne bai maka hanzari ba ya ma hanzari to ni da nayi maka laifi ni da nayi maka abin da ake gani bai dace ba da gama sai ni ma nayi ma hanzari ya hanzari zai kasance gabatar eh eh ban hakuri eh ko hakuri ko a aka ga ban amsa ba to abin da yasa ma'ana duk duk jadda akai akwai tawazu yaya ban hakurin zai kasance yanzu sai sun ma atazara ilai ko to muqaddara ba gani yaya manzo Allah zai masa hanzarin menene zai fi dacewa da darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala sun ma atazara ilai sai ka masa hanzari ba haka bane to ina ma na ka masa hanzari akwai bambanci tsakanin kai min kuskure ko laifi ni nayi maka hanzari nan da a wata kila bai ji bane ko ba maka hanzari ba na maka hanzari wata ce ma'ana ni na saman maka mafita ni da ka bata ma ni na saman maka mafita saboda in girmama ka to wannan kuma ni da na bata maka ni ne na kama hanzari saboda na girmama ka na nuna cewa ba wulakanta ka ne ba wannan hanzarin da zan kama yaya surarsa zai kasance ya kwantar mata da hankali da me to shi ne muka ce kwantar masa da hankalin ya kawo ruwan sanyi ne ba shi ya kawo kudi ne ba ya magana mai magana mai daɗi shi ne muka ce mu kaddara mu gani kwantar masa da hankalin to in sai a ce mai in ba hausa ne mai zai ce da Allah ya hakuri da Allah ka yi hakuri ko ko ai da kaza ban amsa ba din nan kaza kaza ne ko ko ai kaza kaza ai kaza kaza manzo Allah ya kawo hanzari ya bayyana abin da yasa bai amsa gaisuwa ba duk duniya an taba samun wani ya ce mutum ko wane ne ko wani mutum aka ce ba ce Abubakar ba ba ce wani sahabi ne wata kila ma mutumin kauye ne amma manzo Allah yana ba kowa hakkinsa yakke saboda jufatul a'rab za ka zo mu za mu zo mu karanta wani hadisi sai kanka ya kusa kwancewa sai kuma manzo Allah eh kaga har wani ma sai da ke kai anya wannan ko sahabi ne to in sahabi ne dai to jahili ne ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba kowa haƙƙinsa adalci kenan isa kenan kamala kenan ka ba mutum haƙƙinsa ko mun kankantarsa ba haka bane a auna darajar tsakanin tsakaninsa da manzon Allah daraja nan amma ina fitsari da zo kai sai ban amsa ba daga baya kuma na amsa sannan na na ta na ce maka yi hakuri da Allah shi ne yasa ban amsa maka za ka za akwai mu'amala mai kyau saboda haka eh eh eh Hmm. eh shi yasa mai sai sai baka ce wannan ya Allah wannan yace alhamdulillah sai kuma faɗa ba hmm. ba haka bane eh. ma'ana banzu Allah ba ya nuna mutane fin karfi mana fin karfi din nan duk wanda ka zalunce shi ba sirri ne cikin fa sirrin rayuwa wallahi karka ba ka mutunta lokaci wallahi wallahi sirri ne cikin sirrin rayuwa duk wanda ka zalunce shi kai masa gata wajen Allah komin kan kanta matar ka ce yaron aiki ka ne kantin ka yake aiki shagon ka yake aiki duk wanda ka zalunta ka yi masa gata wajen Allah a kanka malamai suka buga misali su ce kai ma da kake dan adam aji Ya'yanka guda biyu uwansu ɗaya ubansu ɗaya sai ka zo ka tarar da ɗaya na dukan ɗaya kana zuwa duk fushin ka kan zai koma kafin ka san ma me yasa a cikin duka duk duk ka da jin kai ka zai koma wajen wa rabu da cewa ƴaƴan ka ne uwarsa ya wasu da fita kai bakin titi ka da mutane baka san su ba ko arna ne ma sai kaga wani ɗaya na dukan ɗaya muna fita sai muka ɗaya na nuna ma ɗaya fin karfi kan mu sai tausayin mu ya koma ina fushin mu duk ya koma kanwa kafin mu san menene sababi ba haka fitira haka tabi'a ta dan arziki to balle Allah da yake in yi haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tazalamu wallahi sirri ne cikin sirrin rayuwa duk wanda aka nuna ma taron duk wanda aka nuna ma cikin karfi matukar akan gaskiya yake wallahi kuna kara masa ta shi kuna kara masa gata wajen Allah akan kan saboda Allah ba shi tare da azzalimi ko da wasa Allah ba ya taimakon azzalimi ko ba shi tare da azzalimi ba haka bane to in kana so ka zauna lafiya duk duniya su san maka Allah na tare da kai ka yi adalci ka tafi lafiya kada ka zalunci kowa duk wanda ya zalunci ka yi masa dariya ka ce ya karya kansa wallahi billahi ya kuma karya kansa manzala ce wattaqi da'watal mazlum saboda babu shamaki tsakanin addu'a wanda aka zalunta ga Allah wajen Allah Allah na karɓar addu'arsa la ansuranna al-mazluma walau da hinin صفة إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا كذا في ظالم zalunci tsakanin duk wanda ka san ka zalunce shi ban zama zaka je ka nemi ko ko kai masa addu'a ko ko maza maza ka tuba amma ai kaza ai kaza duk cikan ka da isanka hannun Allah ba da sarki in ya ga dama sai jefar da kai da kuma duk abin da kake son ya faru sai in Allah ya ga dama وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله زي الله يا جماعه. اي. إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر أو قال على طهارة هذا شق من المهاجر أو ممن دونه وفيه دلالة على أنه ينبغي لمن سلم عليه في تلك الحال أن يدع الرد حتى يتوضع أكتي ينبغي in kana tsari ko kuwa kai ma sallama aka ce ana son ka gama sallam ka gama abin da kake yi ka yi alwala to in ya zama kafin ka gama wanda ya sama sallama ya tafi kuma fa ya za ka yi eh? kana cikin tsari kuma ka in mutum na sallah aka masa sallama yake yi sai shi ke na yi ma sallama ai ba ta son ka ambaci sunan Allah ne lokacin da najasa ke fita amma in da ta fita ka gama bisarin eh, fa za ka iya amsa sallama ko ba za ka iya ba za ka iya to in fa kana son ka magance abin zai wuce bai san cewa ba ka son ka ambaci Allah bane sai akan tsarki sai ka daga masa hannu duk wanda aka daga masa hannu ya san me ake nufi ana mai sallama kaga za a yi fitina zai fushi da kai ba zai fushi da kai ba ke eh. hmm. magana ne kan famfo ko kana magana ne kan wajen fitsari to ban daki ke wajen makewayi nan ko wajen kewayawa nan ko a to ya je ya wanke wajen fitsarin ko ya eh, to mai kike tambayar ka me hada ka da harnan larura to ba shi kenan ba larurar aiki ba eh to sai ka ce da arna ne karfe su tsari eh dole suna jin tsari ba dole su zo su yi ba eh ko addinin ka yace ka hana su tsari eh addinin ka yace ka hana su tsari ba dole zai yi tsari ba in kana kan kyamin su sai ka neman makanka wani waje daban kana nufin tun da za su tsuguna nan su yi fitsari ya halatta kai ma kana gefe nan sun tafi kai alwala me zai hana kuwa ba ga ban daki ka kana fitsari kuma ka tashi kai alwala ba eh? eh ba ka fitsarin kai hadu da fitsarin armani eh, eh. a tun da ka ji wannan matsaloli ya ce yanzu ya ya halatta musulmi kana wuce ka ga dan musulmi na tsari ko yana tsuno ya halatta kai masa sallama ko ko kai ma ka kyale shi ya gama ya fito kai masa sallama eh yace hakan ya fi kyau to in yi masa sallama kuma ba ba laifi me yake hujja eh ya halatta in bai halatta ba muna son dalili ne ce marra rajula wa huwa bulu to shin wannan mutumin ya san manzo Allah na tsari ne ko bai sani ba me yake hujja cewa ya sani wanda iya hujja ne eh, eh.

ya halatta ko bai halatta ba abin da ya faɗa nan ce babun babun firrajuli rajuli Allah ta'ala ala ghairi tuhurin mutum ya ambaci sunan Allah ba tare da yayi alwala ko yayi taimama ko yayi wanka ba ya halatta ko bai halatta ba babin aiki bai ce eh ko a'a ba eh ko a'a din manzon Allah ne zai bayyana maka babban kenan tsakanin ni da kai da su yanzu ni da an fada sai ni da kan sai eh ko a'a me ya fada me yasa kana kame kame ina kame kame a'a imam abu daud imam tirmidhi imam nasa'i imam ibn majah imam bukhari muslim imam malik suna fada karkashin su ga wanda ke da izini ya ce eh ko a'a ga abin da ya gudana mun gane ko yasa kai gaggawa da kace eh ko a'a ko ita kuma ce mai ce hujjar ka sai ka ce mai قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن ابي زائده عن ابيه عن خالد بن سلمه يعني الفأفاء عن البهي عن عروه عن عائشه قالت an karbo daga nan Aisha Allah ya kara mata dadi kana rasulullah sallallahu alaihi wa kana rasulullah sallallahu alaihi wa manzo Allah ya kasance kana filu madin ne maza wantaha wantaha wantaha aw kana yadullu ala dawam wal istikrar wa tajaddud ko mana kana wal hakaza hakaza tabi'atu manzo Allah ya kasance yana yi li'annahu qala kana yadhkuru Allah manzo Allah ya kasance yana ambaton Allah azza wa jalla ala kulli ahyani ala kulli ahyani ya za a fassara wannan da Hausa ala kulli ahyani ala kulli ahyani mana ala kulli ahwalihi aka ce ko ala kulli ahyani ba mana yi hal ata ala al-insan hinun min ad-dahr zaman mana ala kulli zaman kowanne lokaci manzo Allah na ambaton Allah to lokutan manzo Allah ana samun lokaci yana cikin al-hadath al-asghar wal hadath al-akbar wa sahara wa kaza kaza kaza yace kowanne lokaci sa yana ambaton Allah wannan lafazi bi zahirihi yadullu ala madha wannan biyan bukata ya fita a cikin da wannan nasi da muka gabata ba haka ba ne wannan ya gabata shi yasa Abu da wanda saboda kawar wannan wahabi ya zo maka sai maka rigakafi eh. masirin jaye ma huwa tsari karina da ta ka kautar da wannan ma'ana zuwa nan waye kuma ke da wata magana eh a kowane lokaci domin koya muna ladabi akan haka musulmi zai yi ambatan Allah a cikin hadathul asgar wal akbar a zahirin hadisi ba eh eh eh Hmm. Eh. Eh. yace zikiri ya kasu kashi biyu akwai qira'atul qur'ani afdalul zikiri akwai kuma daukan alqur'anin a karanta akwai karanta alqur'ani a cikin haddarsa akwai kuma ka ɗauki alqur'ani ka karanta matsala ɗaya ce tara kashi biyu sannan kuma akwai sauran zikiri da yake ba karatun alkur'ani ba tasbihi salatin annabi la ilaha illallah la haula wala quwwata illa billah subhanallahi duk wa'annan ga su baki daya musulmi zai iya yin yana halatul hadathul asghar babu wannan babu kuma don yana cikin halatul akbar fa musulmi yana da janaba ko tana haira ko nifas zai iya yin salatin annabi zai iya zai iya yin tasbihi safiya da yammaci zai iya eh? zai iya zai iya duk wani zikiri zai iya ba haka bane to balle ma abu shi shike an gaba to sauran karatun alqur'ani musulmi zai iya karanta alqur'ani yana cin janaba ko tana cin haila ko nifasi ha idan kana da wani mutum da za ka iya za a iya eh? a karatun alkur'ani aka ce aka ce karatun alkur'ani sai ka ce ayoyin alkur'ani sun kasu kashi akwai ayoyin da ake kawai da su kamar ayatul kursi kamar a menene falaki da nasu da kul huwa Allah da wa'annan amana rasulu duk wa'annan aka ce za ka iya karanta su ko za ka iya karanta su da niyyar da ko istihaza ba zamo tilawatul qur'an ba kenan ko da yake ayoyi ne na alqur'ani wannan babu ko shakka cikin haila a cikin nifasi a cikin janaba ba hadathul akbar kenan ba akwai hadathul akbar minhu sai da shirka shi kuma wannan an kulle wannan kofa haila nifasi janaba ayan alqur'ani in neman tsari ne da ayatul kursi kul Wallahu falaki da nasi duk ayoyi ne surori ne a cikin alqur'ani in za ka karanta su da niyyar tawaida da niyyar isti'aza ya halatta to in za ka karanta su da niyyar tilawatul qur'ani kuma fa wannan ijma'i ne ya halatta wannan kuma fa me janaba bai halatta karanta alqur'ani ba to mai janaba shi ma yana neman ilimi ne fa eh فاتتهما إن شاء الله فاتنا اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعاليت اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتنا اللهم بأسمائنا أسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آذانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم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 yukhalu bihi al-khalaq da yazo zobe da aka rubuta sunan Allah a cikin zobe ko a kan zobe kuma za a yi shiga da shi ban daki ko za a yi zuwa da shi daji za a kewaya ya za a yi ya za a yi

an anas qala ji an karbo daga sayyiduna anas Allah ya kara masa dai amin kana nabi sallallahu alaihi wa sallama idza dakhala al-khala'a wa za'a khatam khatam da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance wuri shugaban da ake wuri wa ya wuri zagaya sai ya kira zuwa ya kai yadda hadisin ya zo kenan amma sanadin wannan hadisi akwai rauni a cikin kuma akwai magana malaman hadisi ni magana akan sanadin to sai imam abu dawud da rawayin hadisi sai ne hada abu dawud hadha da ke hadithun kamar da mubtada munkar na asiba da zalika ita wannan hadisi munkari mutum ba da ma hadisi ka ce ha za a jifin munkaru me ake nufi da cikin ilmin sutura wani munkaru kalu almahu alai ta kazali wani munkaru kuwa kullum hadisin kala fasiyi salim afrikar bai fata kullum riwayat afrikar mahfuza wani wani salim muka. in zaki ya saba wa manyan malamai wannan fasiyi ilimin za ce riwayar su mahfuza ce riwayar sahihi da ya saba manyan malamai munkar والمنكر له من انواع الضعف اليس كذلك له مراتب الضعيف له مراتب من هذه المراتب المنكر طيب لننظر ماذا في سند هذا الحديث قال هذا حديث منكر وانما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن انس تحول حول هذا السند تحول عن هذا السند واتى بسند اخر الى انس ليس فيه حمام ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم القاه yace an سيدنا daga sayyidina Anas daga wani daga wani hadisin da ya inganta shine manzo Allah ya ce sa zobe na azurfa sai wanda ya saka sai manzo Allah ya cire ya dace wannan riwaya ce ta sahihiya to sai aka samu amma cikin wanda suka rawaito ba amma malamin ya tsaya amma mai malami haddan ne da yana kuskure yana wahali yana kaza da rai da sai aka samu wannan riwaya da cikin ganta manyan malamai suka su suka ce manzo Allah ne ya yi zobe ya dauki zobe na azurfa kuma sai kire ya to wannan riwaya ita ce ta shahara da hammamu ya zo zai rawaito wannan riwaya ke samu wahayi sai kuskure sai ce in zai shiga ban ko zai zaka ya sai kira gobe ya inda sahabi hiya na a yi lafi ƙarin da ya ce in zai shiga ban to babu riwaya riwaya da tsawon fata inganta wannan riwaya to imamu abu haka dawo wani sai ce haza munkar mun munkaru yukabiluhu al ma'ruf والمعروف رواية الثقة والمنكر رواية الضعيف خالفت رواية الثقة وعلى هذا فإن هذا الاصطلاح المنكر لا يصادق على هذا السند لأنها قامت ثقة كيف كيف يكون ماذا يكون اسم هذا السند يقول فيه شذوذ هذه رواية فيها شذوذ والوهم منها مالك فإنه أدخل لفظة ليست في رواية في رواية الثقات فقال فزاد إذا دخل الحمام طيب هو الشذوذ الشذوذ مخالفة الثقة من هو أوثق منه أو جمع الثقات والمنكر مخالفة الضعيف من هو الثقات هل هناك فرق آية أو ليس هناك فرق؟ هناك فرق الشاذ مخالفة الثقة من هو أوثق منه أو دفع الثقة أبدا كتب الشافي كالهندي ما نمي وقم ما نمي شيء صابع ما نمي بيديه درجة وكوي صابع ما نمي كمان سأما جيوة sai a ce riwayar ita ce za a yi aiki da ita malami ba sai a ce saboda darajar cewa shi ma ne ba ɗauka za a yi a jefar mata an samu shuzu a cikin wannan ruwa ba za a yi yanzu to munkar ya kuma ba munkar shine abin da muqabilu al-ma'qul munkar al-munkar shine zaqif dama zaqif ne ba ka da karfi ba ka da ba ai amince da kai ba kuma ga waya da ka saba manyan malamai يأتي هذا منكر هذا حديث منكر أو هذا سند فيه نكاح منكر to akan haka za su no a ba da wuri yanzu za mu kai imam guda wani kuma shi na ko ya ce hada munka wani wal mu kuma malamin suka ne sai aka ce fi tasmiyati hadha hadith munkar tajawuz eh imam guda wani ya ce munka ne fi ma إنما المناسب له أن يقول هذا فيه شرور yadda mun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in zai shiga ban daki ko zai shiga ya sai kira zobe a kaje kuma ce wannan hadisi sahihi ne mu hadisi da yake da sahihi sosai da ke nuna cewa manzo Allah sai yana kira zobe shi a kaje akan haka kuma ya halatta mutum ya sa zobe ya rubuta kuma Allah wa sallallahu alaihi Muhammadu rasulullah wa yanzu wa ne da wannan sai inganta da ba kun aka ce manzo Allah yasa kowa da da sai yana da kai ya Allah ya ce shekara nawa yana sakawa har ya sai kalma kowane malami kowane sahabi ko yana da abin da rubuta imamu malik ibn anas imamu darul hijra dole sa sai rubuta hasbunallahu wa ni'mal wakil to in ya halatta ka rubuta haka ba hada khatamun fihi ismullah to zaka ce wala zaka zaka ya zaka in ka cire shi ba wani zai ce ma sai to in kuma ba inda za ka aje ba za ka kirewa ka sa a za ka kirewa ka bashi yanki ma za ta yi ka in ba wannan to ba su yi kuma ba ya za ka yi sai da juya wajen sunan Allah sai da ya sai a nan ka ma'ana musulmi duk halin da ka samu kanka akwai wannan ta nuna an fahimta ko a kan haka wannan hadisi da ya raunin hadisin ya faru ne da cewa in manzon Allah bai shiga masaji saboda manyan malamai waɗanda su sun fi eh, eh, sun fi hamma inganci sun rawar su hadisin cewa manzon Allah zobe ne na azurfa ko ya ce ya aje babu zance in zai shiga masaji wanda ya rawar su hadisin manyan malamai da su rawar su akwai babban malami sun su hamsu ne amma duka ne amma ya samu wahayi ya samu ya tsara ya samu wahayi ya kasa bambanta hadisi cewa manzon Allah ya azurfa ya ce sai ce in zai shiga banda ne illa ke to kuma illa ma cikin usulul fiqh cikin hadisi sunan hadisi cikin komai ma'arifatul illa ya min ashabi ulul hadisi wal usulul sanin illa illolin da ke sai ka sanadin ya inganta amma an samu illa shi mata sai ga masani ya inganta amma an samu illa shi sanadin sai ga an samu illa shi sanadin da illa shi masani. sai kwararru likitoci ilimin hadisi su ne kamar jara kufi, kamar ya haifar mani kamar imamu bukari ahmad bin hanbali da shaibani waɗannan sabakatar kufar kana karantawa da yake sun saba yau da gobe kana karantawa sai ka suna ji sun barko ya suna ji kamar kana kawar kana yi wani abu da ya dace ba kana kawar abu a cikin da sun ji shi ingancin wannan hadisi kamar yadda aka yi mai ah, imamu bukari na aka karrama shi ai mun karanta lokacin da muke karanta bukari eh? ah, duk illa duk illa tana tasiri cikin hadisi sanadin da mutum yanzu da jin amma mutum amma an samu illa cikin sanadin cikin mata da hadisi ya tsara ya tsara kin zai shiga bandaki kuma babu wannan sun kalma to an samu wa'azi an samu kuskure an samu wa'azi wa'anni na nuna cewa ba a kiyaye abin sosai ba to rashin kiyaye abin sosai baya nuna cewa wanda ya rawaita bin baki ne mutum zai zama malami ne mahaddaci ne amma ya yi kuskure ya yi wa'anni imam bukhari da darajar sa da girman sa da komai sai da aka lissafi ba shi da lissafi su da aka ce abu abu bukhari sai yayi wa'azi sai yayi kuskure sai sura mutum dubu dubu ga hada hadisi dubu dari dubu hamsin dubu kaza duk suna kanka da sanadin suran nake sun fi a kirga sun kusa biyar duk suna kanka da mala'ika ne da wata ranar da za to wannan kuskure baya hana baya ba shi da tasiri cewa kai malami ne ka sai yana nuna cewa kai ajiyar ne ajiyarci na kan adam eh. babu istibra'i min al-bawl babin da ya zo na min al-bawl mutum ya tabbatar da ya gama fitsarin ya timaye ya gama sannan kuma ya wanke inda fitsarin ya fito to shi kenan ya yi tsarki kenan cikai fitsari ya yi tsarki kenan kamar kamar tsara a ne da بعض الاستبراء من البول فقال وهو أن يستفرغ بقية البول شيني كركة ثورا فطارا ويلقي موضعه ومجراه كوينك عند فطار يفتو حتى يفرغهما حركة كفة سوى عند فطار يفتو يا سواء فطار يقوم يقال استبرأت من البول أي تنزهت عنه abin da ake shumu mai musulmi za a yi zama sai a cikin sarki ba za ka yi kana gaggawa kana idan da fitsari bai gama sai bai gama sai ga maka tashi da suka wanke ka tashi yana shiga kuma ya zuba cikin wando ko ce ka kai ta kari ba a son musulmi haka kuma ya fitsari na kama cikin mutum yana da abubuwan da yake haifarwa Allah ya kiyaye shi ne za mu ji abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu ya ilmantar da mu ya tarbiyyantar da mu ya yi mana sai ya zai da su sabon ba قال حدثنا سهير بن حرب وعناد بن الزهيد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس قال ونستمع حدثنا زهير بن حرب وعن ناس كان قال اتركوا الحمالة يعني اتركوا المرأة حتى بلاغوا ولا تسلم منهم لا يروج من الوجيه ما لم ما لم تعكس جناح قال حدثنا الاحمد يوم سليمان الاعمش شيبه الاباري قال سمعت مجاهدا سليمان الاعمش في mujahid yana faɗa yuhaddibu yana ba da labari an tsawo sai daga tsawo kun kai zan almajiri ibn abbas an ibn abbas ya ce daga ibn abbas الحديث الصحيح وكل حديث في سوى خمسة الموت في انتظار الزمن العدالة والقدرة على الجهود على وجيشة للقائد هذا حديث صحيح قال الله القادم مر رسول الله صلى الله عليه ya shige wajen waɗansu kabaruka guda biyu fa qala sai ce innahuma tabbas waɗannan kabaruka guda biyu lai mu'azzaban innahuma lallai tabbas su waɗannan kabaruka guda biyu lai mu'azzaban tabbas والله أنا من الله مر بقبرين يشكي يعني الكبر وقبر سيد إنهما زي الأرض أنا أصدر يا رب من أنا أصدر يا رب من أجل ما زمر منين ما هو القبر kun gaba da wannan ba mu tattauna ba da mu ba mu gaba ba me ne kamar wata inda me ne sai an samu magana da mutum ya kasance bayan ya mutu wurin da ya kasance ko halin da ya kasance halin da ya